Masu sauraro Assalamu alaikum barka da kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Umar Sani. Shirin duniyar wasanni na wannan makon zai mai da hankali kan wasan kwallon kafar mata inda shirin yadda zango a jihar Agadas da ke arewacin jamhuriyar Nijar. Tun dai da jimawa hukumar kwallon kafar kasar Fenifut ta bukaci gabayin kungiyoyin kwallon kafa a sassan kasar da su yi kokarin kafa kungiyoyin kwallon kafar mata. don kwaɗaita wa ɗiya mata masu shawar motsa jiki rungumar ƙwallon ƙafa sai dai duk da wannan ƙoƙarin da hukumar ƙwallon ƙafar ke yi kawo yanzu a jihohi takwas na ƙasar adadin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar mata da ke da kwai bai taka kara karya ba saɓanin takwarorinsu maza alal misali a garin agadis na jamhuriyar ta nijar da ke zaman ta biyu a yawan kungiyoyin kwallon kafar kungiyar kwallon kafar mata ɗaya talke da kwai a fadin jihar mai suna nasara asi wacce aka kafa ta a shekarar 2006 akan wannan na tattauna da mataimakin mai farsa da kungiyar lawali shera don jin asalin kungiyar da ma matan da ta kunsa wannan kungiya ta mu dai ta kwallon kafa ta fara nan da shekara uku an buɗa ta da matan basu ma kai da ake so ba sha ɗaya da kaɗan suka fara yau a kwana a tashi har gamu mata sun kai talatin da biyar in za mu fita balo ma waje kamar niyami haka in za a taya shampiyona da ake ɗauka daidai mutanen da za a kawai sai mun kai muna ajewa an su gida ba su ma samun taya kuma dalilin da ya sama mu muka ba ta ƙarhi wannan ƙungiya ta ƙwallon kafa na mata babbar ƙungiya wacce fenifoot ita ce ta aje magana ta ce duk kulob ta jiha ya kamata tana da ta matasa kuma tana da ta mata to mu yanzu mun jima da buɗewa har yanzu dai ba a samu wa'anda suka buɗe ba mu kaɗa ne da yaran yanzu cikin jiha da yawan ta mu ta kamar dai yadda kocin kungiyar kwallon kafar matan ya sanar kungiyar ta soma da rarrahe har ta girma a hali yanzu kuma tana da adadin mata masu takale leda da suka wuce talatin To ko me ke baiwa mata matasan shawar shiga kwallon kafar yar mata faji na a matsayin yar wasan bayan kungiyar ta kuma bayyana min dalilin ta. Balo tana burge ne saboda ina da sha'awar ta. Tun muna APS muna APS ana koya mana su basket ta hand amma ni na zaɓi kwallon kafa ne saboda tana burge ni. Ina so in fita kasashen waje saboda ci mu yanzu nasara ta buɗe club ta mata muna ciki muna samun ci gaba fatata shine in zan babba 'yan balo kamar marta ta brazil daga shekarar 2006 kawo yanzu kungiyar kwallon kafar matar ta nasara asi ta yi nasarar shiga gasanni da dama a matakin jihar da kuma na ƙasa ko ci lawali shira ya bayyana irin nasarorin da suka yi yanzu na agar sun kundi ba ga ta mata mun fido mata suna an san ta har muka zo muka ta yi shampiyona ta ƙasa duka a can niyame muka zo final kuma zuwa zuwa har aka kiri daga cikin yaran namu na kwallo na agares suka je ekip ta ƙasa suka fito waje suka yi balo wancan lokaci an basa da na amurka duka gaba ɗaya ya zo da 'yan foro na balo na mata an gama mata na nan arlit ingel adarbisa ciro har muka gama mace ɗari wanda aka ba foro na mata kuma cinta su cikin ɗarin nan yanzu har yanzu muna rike da mace wa'anda sun kai akalla mace kusa hamsin wa'anda su sun tsaya kenan nan ma akwai ci gaba kuma suna son abun ba su rage sai dai su karu kuma sun fara ganewa kamar bisa da farin da yadda aka fara koya musu tunda mu yanzu da muke bisa fili da su muna gani kamar sun koya bisa da farin. To sai dai duk da irin nasarori da kungiyar ke ikirarin samu kaftin din kungiyar ta ce yanayi na al'adu da zamantakewa na karya wasu sauran matan da ke shawar shiga wasan giwa. Kamar matsalolin da muke samu akan balo nan ka gani kasan musulmi ce kenan muna samun matsaloli mu suna ganin kama balo ba sana'a ce ba mai kyau ga iya mace ga sauran mutanen gari su ma suna ganin kamar bata lokaci ne muke yi mu kuma gaskiya muna son yin balo saboda mun gani kasashen waje mata da yawa suna ci gaba akan harkar balo mu ma dai muna so mu samu irin wannan ci gaba gwamnati abin da ya kamata ya yi ya kamata a ce balo a zan ta cikin ekol ekol fenifood ta tsara kwallon kafa na mata kamar yadda ake tsara na maza muna iya samun ci gaba inda kama a ce fenifood tana kama mana kamar yadda take kama ma kwallon kafa na maza kuma bisa kan uwayenmu ya kamata a ce a waye ma uwayenmu mata kai kamar balo ba wani abu ce ba wata matsala ba ce ba ni fata ta ina so in fiddo ma aga da suna kamar yadda bamu samu wani dan balo ba wanda ya fiddo ma aga da suna ni a matsayin mace ina so in fudo ma aga da suna a gaida farida a yi wasan bayan kungiyar kwallon kafar matar ta tara asiya a garin agadas kuna sauraron shirin duniyar wasanni ne da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen hausa na radio france international rfi a kasar jamhuriyar nijar dai kwallon kafar mata bai cika dokar hankalin masoya ta mola ba saboda rashin armashi da kuma rashin kwarewar 'yan wasan lamarin da basiru amma shugaban kungiyar mata 'yan kwallon ya ce na da nasaba da yadda mahukunta ba su bayo batun fifikoto a cikin makarantu abin da ya sa bala nan ta ci gaba ta mata a yanzu in ka diba a cikin duka eh, jihohi na guda takwas na na nijar ekipofin nan guda guda ne akwai yau inda a ce a kowace jiha ana samun ekip biyar ko shidda to dole ne abu ya ci gaba kullum ekip guda ce wagga shekara sai ka gani wannan mutanen da suka buga wancan gami ba za a samu su ba saboda iya mata ne wani lokaci uwaye suna kama diyansu su musu aure wani lokaci uwaye suna fidda yaran ma balo saboda mi ana ganin kama balo ba tarbiyya ta iya mace bace shi kuma ya kamata duka harka ta motsa jiki abinda namiji ya kamata yi ya kamata ya mace ta yi shi eh, na biyu za ni magana bisa gwamnati ya kamata gwamnati ya matsa a cikin ekwal ekwal yadda ake yin aps nan a rinka sa kwallon kafa na mata saboda daga nan ne ya kamata su tashi saboda ya mace ba kamar ɗa namiji ba ce ya mace ya kamata daga cikin ekwal premier a ce ta fara buga balo har kai college a lokacin da suke iya koya amma in sun kai college wani lokaci akwai wahala ga ɗiya mace ta koya balo ƙungiya wagga mu ta ƙwallon kafa fenifut tana ƙoƙari ƙwarai bisa harakar balon mata tunda ka gani yanzu duk kwamfalar da za a yi a nan afirka nijar tana ta tahiya muna fita amma ba mu kai nesa saboda menene ba mu da isassan 'yan kwallo na balo eh, na mata saboda min eh, in ka diba yanzu a yamai yadda aka ba balon mata daraja yadda ake yinta a cikin jihohi ba haka nan ba ake To ko waɗanne hanyoyi ya dace a bi don bunƙasa wasan ƙwallon ƙafar mata a Nijar? Eh, ni a gani na ana son wasan ƙwallon kafa ya ɗarme a Nijar sosai ya ci gaba kuma a ci gaba ana yin shi na farko sai an waye ma uwayen yara kai na biyu sai an baza shi a a cikin ekwal-ekwal a duka a faɗin ƙasa ta Nijar tun daga lakwal ta premier kuma in kama akwai a cikin jiha ekip eh, fudu ko zuwa biyar za a samu ya ɗaure sosai saboda suna samun dama su je su buga eh, kuma ya kamata a cikin kowane unguwa-unguwa kamar yadda akwai eh, ekip-ekip na maza yadda ake eh, irin tgv nan na maza da ake yi ya kamata su ma na mata ana yin su sai a samu ya ya ɗarme sosai mai amma in ba haka nan ba aka yi in ba a ba da ƙarfi ba a cikin lakwal gaskiya zai ɗorewa a nijar inda ake samun mata sosai su fito da yawa in ba cikin lakwal ba a samu su a cikin unguwa ba a samu saboda ba a samun su yadda za a samu ana forar da su amma a lakwal ana samun su ana samun su sosai yadda ya kamata a forar da su kenan wannan aiki ya zamanto ga gwamnati ga minista wanda ke kula da haraka motsa jiki ya kamata a sa politik in motsa jiki na ƙwallon kafa na mata a cikin duka ekwal na ƙasa a lokacin da sai a samu ya mai kama kingin ƙasashe in ka diba kamar su kamaru su Kwata d'ivoire su nigeria a cikin ekwal-ekwal ana buga ƙwallon kafa an sashi dole a rinka buga kwallon kafa to a cikin nan ne ake samun diya mata da yawa wanda suke shawa kwallon kafa eh, a cikin kingin ƙasashe ta yadda zai rika gugoya da na sauran kasashen afirka tsarayensa gani yadda aka fara samun sauyin tunani shi ma lawali shara mataimakin mai bada foro na kungiyar na da yakinin cewa ci gaba da dafa kwallon kafar mata kan iya buɗe wata hanyar samar da wani sabon wasan da watakila ya yi nasara inda sauran wasannin suka kasa wannan wasa na kwallon kafa na mata sai in ce za ya zama babban abu na wasanni a cikin ƙasar mu ta Nijar gaba daya saboda mi saboda shi ƙwallon kafa na maza an san shi kamar na mata shi ne sabon abu a wajen mutane saboda mutane na mu sai dai mu gan shi cikin tele nasaru suna yin shi lokacin da muka tafi shampiyona ta ƙasa duka da kake gani ta niyame da aka yi a yadda aka fito ana kallon wasa gaskiya ko na maza ba a kallo To masu sauraro anan duka-duka shirin duniyar wasanni ya kawo ƙarshe a madadin abokan aiki na sashen Hausa musamman ma injiniyan da taimaka wajen haɗa mana sauti Hassan alasan Suleja ni Sani da na shirya kuma na gabatar nake cewa a huta lafiya.